to abin mamaki shine yawancin mutane ba san ma ina ne sauran nan suke suke girma ba ba sani ba da ga mutu a cikin gidansa ya bar datti a cikin gidansa ya bar kwanuka da ruwa a cikin gidansa ya bar robobi da ruwa a cikin gidansa ya bar abubuwa ko ta ina cikin gidansa wanda sauran ya samu gun zama sai ka ji mutum na ce maka sai zazzabin cizon sauro ya je asibiti a bashi magani ya sake dawowa ya kamu da zazzabin cizon sauro sake koma asibiti a bashi magani ya sake dawowa kamar saboda me bai rabu da ita ba tun daga gida so yana da muhimmanci mu san cewa eh sai mun tsaftace muhallin mu duk gunda yake da ruwa tun da wajen ne yake da zai zama da yadu dole mu wannan wuraren mu ga cewa mun kau da su ko ta ina mun kau da shi a cikin gida ne a wajen gida ne a gefe-gefe ne sai mun kau da su idan ba mu yi haka ba to muna da tare da zazzabin cizon sauro akwai hanyoyi da yawa wanda mutum ya kamata ya kare kansa na ɗaya mun sani akwai gidan sauro mai magani da ake amfani da shi wanda a ko'ina an yi universal campaign kowa san da gidan sauro dole ne idan kana son ka kare kanka ka zama na ka yi amfani da shi Dr. Nassar shi ne babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi, a nashi jawabin cewa ya yi. Malaria ba kamar cututtuka da dama ba ne, cuta ce wanda in muhalli bai yi kyau ba yanayinta ya karu shi yasa a damuna da lokaci da ruwa yake shiga magudani su wannan sauro sukan yawa su kawo cutan ya tsananta. A wannan mataki da voa ta kawo mana a wannan lokaci ya zo daidai saboda yanzu haka kowa ya sani muna cikin yanayi ne na damuna yanayi ne wanda ake samun gudanar ruwa a ta ko'ina a cikin ƙasar nan namu in ba mu ɗauki wani mataki na musamman ba cutar malaria zai sanadin rayuka da dama a wannan lokacin